To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK. Shek wurin ka yi duhu ba me ya faru? Ya dawo. Eh ka kashe ka kashe kamera. Eh ya dawo? A ah, bai dawo ba da ka duba wurin kamaran ka kunna on. Wurin kamaran ne da ka duba. jama ku yakuri muna jiran shi ya zo shi mu ta ka <laughs> ka kuma kashe gaba daya shayi kamaran za ka duba kamaran na off eh, eh, eh. to yawa <laughs> sarki Sarki zaki abun namu abun namu alherinsa da yawa. Ba wasa ba. <laughs> Alhamdulillah alhamdulillah. Ka san shi alheri bai cika samuwa ba sai jarabawa ta shigo. Sosai sosai sosai sosai. Alhamdulillah. Alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Sheikh ah, Modibo Hafiz Hafiz Modibo da zai ci gaba da karatunsa mai take Wahabiya da Wahabiyanci. da zai ci gaba da ita insha Allah um, shehi ya kawo muna ababa da yawa wanda ya kawo muna littattafai da aka wallafa guda guda uku na uh, magana akan wahabiyawa uh, kuma yake nuna cewa duk sukan da wai wahabiyawa suke wa kowannen ku da sauransu a uh, suka ne ta gida da suka ɗauko shi suke rabawa uh, da ita insha Allahu ba da dogon zance ba za mu ji mai shehi kuma zai ci gaba da shi a yau in Allah ya assalamu alaikum <laughs> rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki da masu sauraron mu da masu kallon mu ina ma fatan alheri da fatan muna cikin koshin lafiya alhamdulillah اللهم صل على al محمد الفاتح لما أغلق والخاتم al سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر قولي الحمد لله idan masu kallon mu da sauraron mu ba su manta ba wannan shiri namu mun suna da wahabiya da kuma wahabiyanci da kuma kasancewansu fitina a cikin duniyar musulunci sannan muna karanta wannan fitina nasu ne daga cikin littattafan da magabata suka rubuta kuma alhamdulillahi waɗanda suka rubuta waɗannan littattafai ba wai 'yan dariƙar tijjaniya ba ne ba 'yan dariƙar ƙadiriya ba ne balle a yi zaton cewa abun nan ne da aka saba Dan izala ya fito ya zagi 'yan dariƙa ɗan ɗariƙa ya fito ya rama a ba wannan ba ne littattafai ne wanda malamai magabata suka rubuta wanda kai tsaye ba su da alaƙa da ɗariƙar tijjaniya musamman wannan littafi da muke karantawa mai suna fitnatul wahabiyya wannan littafi mun faɗa kuma za mu ƙara nanatawa wanda ya yi wannan littafi babban malami ne ko kuma mu ce shine shugaban dukkan waɗansu malamai na ƙasar saudiya a zamaninsa wanda ya kai matsayin mufti kasan kuma idan aka ce mufti to shine wanda babu wani malami a ƙasa sai ya zama yana ƙasa da shi shine shugaban dukkan wani malami a saudiya a lokacinsa mai suna <clears throat> a sheikh ahmad ibn zini da halal sheikh ahmad ibn zini da littafi ya yi mai suna a asaniya a cikin wannan littafin ne ya ciro ya yi abun da muke cewa talhisi abun da ake cewa summarizing ya tattaro fitintinun da muhammad ibn abdul wahab da waɗansu wanda suka taimaka mar suka dasa a cikin da'irar musulunci wanda har yanzu nan a cikinsa musulmi suke ciki kuma har gobe cikinsa za a ci gaba da zama duk inda daga wata fitina a cikin da'irar musulunci gaba ɗaya to dalilinsu sanadinsu wallahi ba wani bane sarki zaki wahabiya ce hmm. duk inda kaga fitina a duniya inda cikin musulunci ne to wallahi sarki zaki wahabiya ce sanadi bari muna dan abu nan za mu ci gaba amma haka muna makala wani abu kaɗan to eh, duk inda aka ga wani fitina sarki zaki in dai aka ga fitina a duniya a cikin da'irar musulunci to kai tsaye sarki zaki wato fitina ce daga wahabiya daga nan ta fito hmm. kuma mun karanta hadisai a baya da ayoyin alkur'ani masu yawa wanda suka yi albishir ko kuma suka yi ishara da zamantowar cewa wahabiya za ta zo kuma za ta zamanto fitina ɗin to Muhammad ibn Abdul Wahab mun ɗauko bayani a kansa kuma muna cikin wannan littafi mai suna fitnatul wahabiyya kafin mu ci gaba sarki zaki akwai wani abun da ya faru cikin 'yan kwanakin nan wanda za ka ga maulana sheikh ahmad ali eh, sheikh ahmad abul fati na na bauchi zakin faida eh yana yi masa raddi wai wani dr sani abubakar birnin kudu ne wai abun mamaki wata magana ne ta kai ci eh dr sani wai yana magana eh wai yana cewa wai wai shehu tijani wai ya kawo mutane fitina cikin musulunci oho wannan kana nufin wannan bidiyo wannan bidiyo eh kai wallahi wannan dariƙa tijjaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzan Allah sallallahu alaihi don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta yi a koma bautar mutane allah kyauta wallahi a ji tsoron allah a koma gun allah a bauta wa allah a bar shehu cijja to asha allah to yawwa sarki zaki muna ma jinjina allah saka ma da alheri ka san kai din wata jami'a ce ta duniya Allah ce biki shek. Muna alfahari da kai muna ma godiya Allah ƙara ma lafiya. Tare da kai shek mun gode. Yanzu sarki zaki wai mutum ne zai dubi Shehu Tijjani radiyallahu anhu wai ya ce wai Shehu Tijjani ya zo ya ɓata musulunci hmm. wai ya kawo fitina sannan wai har yana ba mu shawara wai yana mana nasiha wai ba neman tsokana ba ne wai mu bar Tijjaniya za mu iya rayuwa da sunnan annabi ko babu tijjaniya ma'ana za mu rayu ko ba tijjaniya in akwai ma alheri a cikinta wai tijjaniya ne ke cewa in akwai alheri a cikinta za mu rayu ko ba ita wai yana mana sai mu bar tijjaniya wai wannan ya zo ce shi wakilin annabi ne wannan ya ce shi ma wakilin annabi ne amma da yake ba wai akan sa za mu yi magana ba zakin faida kawai ya ishe shi mun sani ya mari yawa ma ya mar yawa amma abin da nake so dama in faɗa akan maganarsa wai yanzu sarki zaki shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu da ya zo ya koya mana istighfari ya koya mana salatin annabi ya koya mana la ilaha illallah ya koya mana karatun alqur'ani wai wannan shine ya gurbata addinin annabi to in dai wannan abun shine gurbata addinin annabi ina ina addini yake sarki zaki hmm. akwai addinin da babu istighfari a musulunci ba istighfari zai zama musulunci musulunci ba salatin annabi zai zama musulunci la ilaha illallah zai zama musulunci musulunci zai zama musulunci ba la ilaha illallah musulunci zai zama musulunci babu karatun alqur'ani wai abun mamaki sarki zaki wanda yake buɗan baki ya ga mahaddacin alqur'ani ya ce mar kafuri wai yau shine yake maganar cewa wai wanda yake cewa istighfari shi ya bata addini to kaga wannan son zuciya ne kuma mu alhamdulillah sarki zaki duk duniya kowa ya san aikin ba boye yake ba mu ko zagi wannan shehunan mu ma ya sun hana hatta me da raddi in ba don ya zama dole ba ai shehunan mu hanawa suke yi sarki zaki maulan mu shehu ibrahim a cikin waɗansu baituka nasa ma yana faɗa yake cewa la tadribu abadan la tashtimu abadan fa in duribtum innakum subiru shi ibrahim ya ce kar ku doki kowa har abada sannan kar ku zagi kowa sannan in an zage ku ko an doke ku shi ibrahim ya ce ku yi haƙuri to mu da ake koya mana mu yi haƙuri shi wancan da ake ce mar duk wanda bai bi irin halinsa ba kafiri ne kamar yadda muke karantawa yanzu a littafi wai wannan shine yake cewa wai mu bar namu wai mu koma nasa sarki zaki in ba lalacewar lamura ba bari in ba lalacewar lamura ba hmm. to gashi nan muna karantawa kuma zamu mu dora sarki zaki a ji a ina fitina take kuma mu ma muna ba wa duk ya shawara wanda yake fatan ya haɗu da Allah lafiya yake so ya je sadu da annabi lafiya wallahi ya bar wahabiya sarki zaki wallahi ba zan yi kafara ba wahabiyan da ya mutu da kuduri irin na wahabiyanci a zuciyarsa yadda ya suka rena annabi suke ganin annabi ba komai ba hmm. suke wulalanta iyayen annabi suke wulalanta darajar annabi wallahi duk wanda ya mutu da wannan akidar wallahi wallahi ba zai haɗu da Allah lafiya ba hmm. ina ba su su bari su ma mu ma ba tsokana muke yi ba dalili wai naji ya ce za mu iya rayuwa ko babu tijjaniya Hmm. a wajen bin sunnan annabi kamar yadda aka rayu kafin zuwan shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu to shi ma muna gaya mar da shi da masu sauraron sa su bar izala za su iya rayuwa ko babu muhammad bin abdul wahab za su rayu imana muhammad bin abdul wahab shine ya kawo shedan ba da shi da su ibnu taymiya hmm, ko za su iya rayuwa ko babu muhammad bin abdul wahab kamar yadda aka rayu a musulunci kafin zuwa muhammad bin abdul wahab Idan ana tunanin cewa fara tijaniya daga zuwan shehu tijani zuwa yanzu shine ya gurɓata mana wato lamarin mu na addini masu tallan dala. To shi ma wanda ya fara wahabiya bayan zuwan Muhammad bin Abdul to ya kamata a gaya mana zai iya yin musulunci ko babu Muhammad bin Abdul Wahab. Ai magana ce guda ɗaya. Za mu yi mun yadda za mu yi musulunci babu shehu tijani. Wallahi mun yadda. Okay. shi ma ya yadda ya bar Muhammad bin Abdul Wahab zai iya musulunci babu Muhammad bin Abdul Wahab amma sarki zaki akwai adalci ka ce in bar ubana kai kuma in barka da ubanka a san babu kai da nake ganin ma tsinto ka kai ba uban ne da kai ba hmm. ni da nake da nawa uban ka ce in bar ubana kai da baka da ubana ne kake yi sarki hmm. zaki akwai adalci a wannan <laughs> wato ka eh, ba adalci ka fara ba gidanka shawara kenan ya fara gyara gidansa a ƙa'ida ana so a fara gyara daga a fara gyara daga gida mu sarki zaki muna yi Allah godiya kamar yadda a baya mun karanta hmm. da Allah cikin mu wani jani ne zaka ji yazo yana wani shehin jani yana zagin shehun jani a babu babu to amma yanzu sarki zaki do Allah cikin abin da ke faruwa sati biyun nan kai duk abin da zan faɗa kafin ni sani yanzu na gode Allah don kai ma yanzu kai malami na ne sarki zaki <laughs> <laughs> yanzu abin da ke faruwa kwanan nan sarki zaki akan carbi kawai akan eh. carbin nan eh duba akan carbi ka zo kana zagin mutum har kana cewa wai ya sunan shi nan a a ta digirin shi ma na professor ma wai wai cin hanci ya ka bayar wai na bogi ne eh, saboda na taba shaksiya ana maganan karatu sai kan karatu mana to ai hasada ai ba dai ai ba dan bane amma to to amma me kuma na taba shaksiyansa na taba to sarki zaki ina ka bar hasadan kuma a shine afakan la ya gaya masa hasada <laughs> ce to sarki zaki yanzu da Allah ka duba akan maganar tarbin nan kawai da muke magana yanzu eh. ka duba wannan dan izalan ya ce a tarbiya ya halatta wani dan izalan ya zo ce carbin bai halatta ba su yanzu fa sarki zaki to yanzu mu a cikin tijaniya ana samun ba tijjani zai faɗi magana ba tijjani zai zagi ba tijjani ai ba zai yiwu ba saboda gaskiya ce guda ɗaya hmm. to saboda haka alhamdulillah mun san inda fitina take muna fata Allah ya ƙara nuna mana gaskiya za mu ci gaba da karatu a wannan littafi namu ga abun da malamin ya ci gaba da faɗa a wannan littafi dama ka nuna wa mutane littafin sarki zaki gashi nan shine eh. fitnatul wahabiyya gashi a rubuce za ka iya ƙara nuna wa mutane eh. a yau a yau muna shafi na bakwai gashi nan yawwa to wannan littafi ga sunan wanda ya rubuta littafin na sama mai sunan ash-shaykh ahmad ibn zini da halal mufti ne aka yi a makka sarki zaki ah, mufti ba wai malami ne kawai gama gari ba idan ya faɗi fatawa a saudiya a lokacin to duk saudiya dole sai an bi kawai to shi ya rubuta wannan littafin kuma kaga sunan littafin ma fitinan wahabiyanci fitinan wahabiyanci gashi nan a rubuce to ga abubuwan da ya rubuta a cikin littafin sarki zaki malamin shi ma yana cikin wahabi yana yana cikin wahabiyawa ne ko dai ya shi shi eh, Muhammad eh, shi mai wannan littafin ne wannan littafin sarki zaki wanda yake da ilimi zai yi wahabiya ne Oh, amma shi ma mufti ne a Saudiya amma bai wahabi. mufti ne a Saudiya ai daga kansu ne aka fara kora da yake lokacin Muhammad bin Abdul Wahab da kuma Muhammad bin Sa'ud sun yi karfi sun karbi Makka duk wanda baya tare da irin su aka kore su a Makka. Oho, na fahimta. Ai shi ne dalili ai lokacin a lokacin aka fara wannan wahabiyar suka gane cewa sharri aka kawo. Tun da Muhammad bin Abdulwahab ai da aihuwansa zuwa yau an haife shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai ko a yanzu sarki zaki ah. wanda yake da ilimi salimi lafiyayyen ilimi ba ilimin da yake da ciwo ba ba zai yi wahabiya ba to shi wannan mufti ne a makka ya kai matsayin mufti kaga yanzu wannan littafin inda mu ne muka rubuta sai a ce ai makiya ne to wanda ya rubuta littafin a yafefen makka ne sharifi ne jikan manzan Allah ne kuma ya kai matsayin mufti a makka ah, sharifi ne eh kuma ba sharihi ne jikan annabi ne sarki zaki sharihi ne na kuma ba dan dariƙa bane ba dan dariƙa bane kuma wallahi sarki zaki jama'a mu yi hakuri networkin ga malam na da matsala kamun ya dawo wai wanda ya rubuta wannan littafi in ji malam wai mufti ne kuma sharifi ne amma fa ba nan da rika ba ne to kamin shai ya dawo ah, a ah, yan facebook salamu alaikum don Allah mu yi hakuri networking malam na da matsala mu yi hakuri networking malam yana da matsala kama malam ya dawo da Allah jama'a mu yi hakuri kamun Allah jama'a mu yi hakuri networkin malam uh, uh, uh, mu ji to mu je ji bidiyon da malam ya bar muka saka kama malam ya gyara na din sa ya dawo tun da malam ya yi amfani da wannan bidiyon kai wallahi wannan dariƙa tijaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzan jama'a alhamdulillah malam ya dawo bismillah shi eh network ne ba mu matsala sarki zaki sarki zaki sharifi ne aha eh bari ma in ƙara karantawa in zaka bani dama sunayen kakanninsa har kan annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah eh sunansa ahmad ne sunan mahaifinsa zini da halan ah, shi kuma dan ahmad shi kuma dan usman shi kuma dan ni'matullahi shi kuma dan usman sannan dan muhammad dan abdullahi dan usman sannan dan abaya dan faris sannan dan mustafa dan muhammad dan ahmad ibn zai dan qadir dan abdul wahab dan muhammad dan abdul dan aliyu dan ahmad dan ahmad dan muhammad dan zakariya dan yahaya dan muhammad dan abdulkadir aljelani ah, yana da alaka da shehu abdulkadir jelani wajen sharifta kansa hmm. dan musa sannan ah, dan abdullahi arjili ah, sannan dan yahaya zahid dan muhammadu madani dan dawud dan musa sani dan abdullahi riba dan musa aljauni ɗan abdullahi almahad ɗan hassan musanna ma'ana hassan na biyu sai ɗan hassan jikan manzan allah ɗan imamu ali daga yar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama tsakaninsa da annabi mutum talatin da ɗaya sarki zaki hmm. shi ya rubuta wannan littafi shi ya rubuta wannan littafi to ga ci gaba da karatun littafin sarki zaki muna shafi na shida yake cewa duk waɗansu ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar akan kafirai yakan juyar da waɗannan ayoyi akan waɗanda suka kaɗe ta Allah suke bautawa Allah sai ya kawo waɗansu daga cikin ayoyin da yake kawo shi Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab sai ya dubi ayar da Allah ya saukar wa masu bautan gunki sai ya ce duk wanda baya tare da ra'ayinsa to da shi Allah yake eh. wato eh qur'anin ma yakan yakan nuna wa Allah direction wato Allah fa ga abin da yake nufi ba wancan manufar bane saboda ga duk ayan da Allah ya saukar wa masu bautan gunki sai ya dangana wa duk wanda baya tare da irin tunaninsa sai ya dangana wa duk wanda baya tare da aqidarsa kana nufin shi Muhammad bin Abdul Wahhab duk abin da ya gwada a cikin akidansa duka ra'ayinsa ne ba ra'ayi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayinsa ne a ba ra'ayinsa bane ba ra'ayinsa bane ba ra'ayin wane ne ba ba ra'ayin manzon Allah bane ra'ayin Muhammad bin Abdul Wahhab to ina suka samo wannan suna kitabu wa sunna eh to ai shine wato abun da zai muna ma duk abun da suke yi din kirkirarre ne su ne yan bidiyan amma sai su ce wa mutanen kirki yan bidiya yanzu idan ka ce ai kalmar ahlus sunna kanta kwanan nan naji wani yana kalubalanta sai yake cewa kalman ahlus sunna kanta ai babu ita zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am babu ita hmm. saboda haka ina ka samu ta balle wani salaf balle wani wahabiya hmm. to abun da yake faruwa duk abun da ya zamanto ba ra'ayin Muhammad bin Abdul Wahhab bane dukkansa to sai ya muna nashi sannan duk munin abu idan ya yi daidai da ra'ayinsa sai ya gyara shi wannan al'adarsa ce kuma aƙidarsa ce yanzu in ba haka ba yaya mutum zai ɗauko ayar da Allah ya saukarwa kafiri mai bautan gunki ka dubi mutumin da yake sallah yana karatun alƙur'ani yana azumi yana zuwa aikin haji yana salatin annabi yana faɗin la ilaha illallah ka dubi mai bautan gunkin da bai yadda da Allah ba wai ka ce da shi Allah yake yanzu wannan ina adalci ina kuma gaskiya a cikin wannan magana to ga ayoyin da yake kawowa malam yake cewa muhammad bin abdulwahab yana cewa duk mutumin da yake tawassuli da annabi ko da annabawa ko kuma yake tawassuli da waɗansu daga cikin salihan bayi ko yake neman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mun zo maulidi a cikin faidul amadi muna karanta a shafa'ata shafa'ata ya rasulullah to wai duk wanda ya nemi wani abu a wajen manzon Allah ko ya nema ta hanyar tawassuli wajen wani annabi ko wajen wani waliyi to wannan mushriki ne yake cewa innal mutawassilina mislu ila mislu haula al mushrikina alladhina yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa muhammad bin abdul wahhab yake cewa tarihi dokar duk wanda suke tawassuli da annabawa kuma suke tawassuli da waɗansu salihan bayi to suna daidai da mushrikan da suke cewa ba abun da yasa muke bautawa gumaka sai sai dan neman kusanci da Allah wai duk me yin tawassuli wai yanda masu bautan gunki suke cewa ma na abuduhum ba ma bautawa gumaka illa li yuqarribuna ila Allah sai dan su kusatar da mu Allah zurfa dan su sama mana kusanci da Allah da kuma matsayi a wurin Allah da kuma daraja a wurin Allah wai ta wasu tawassuli matsayinsa ɗaya ne da mai bauta wa in inji Muhammad bin Abdulwahab. Wahab yace kai ƙara. fa innal mushrikina ma ataqadu fil asnami anna takunu shay'an yake cewa duk da cewa su mushrikai ba sa gudu da cewa gumaka su suke halittar komai bal ya ta kidu annal khaliqa huwa Allah ta'ala me yin halitta da shi ne Allah saboda fadin Allah wa in sa'alta man khalaqahu la yaqulun Allah in ka tambaye su wane ne yayi halitta za su ce ma Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce ma Allah ne ma hakama Allahu alaihim bil kufri malam yake cewa Muhammad bin Abdul Wahhab bai hukunta irin waɗannan da kafirci ba amma na Allah bai hukunta waɗannan kafirai da cewa su kafirai bane wal ishraki Allah bai ce musu mushrikai bane illa li qawlihim li yuqarribuna ila Allah zulfa sai cewa da suka yi muna bautawa gumakan nan ne saboda neman kusanci da Allah ma'ana gumakan su sama mana kusanci da Allah sai Muhammad bin Abdullah Wahab yake cewa fa haula'i misluhum duk masu tawassuli da annabi da tawassuli da waliyan Allah to suna nan kaman waɗannan kafirai ne wa mimma raddu bi alayhi raddi ko fi rasail al mu'allafati raddi alayhi akwai wanda suke Muhammad bin Abdul Wahhab raddi akan waɗannan maganganu cewa anna haza wannan maganganu nasa istidil istidlalun badil wato dalili ne kawai na shirme dalili ne na karya. yace fa innal mu'minina malam yake cewa ka sani su mu'minai mattakhazul anbiya alaihimus salatu wassalam wal awliya alihatan wa ma ja'aluhum shuraka lillahi malam yake cewa duk wani mai imani bai riki wani annabi daga cikin annabawa ko wali daga cikin waliyai a matsayin Allah ba babu wanda ya riki annabi ko wali a matsayin Allah kuma wa ma ja'aluhum shuraka lillahi babu wanda ya riko da wali ya ce wannan waliyin abokin tarayyan Allah ne yayi yi mar kamar yadda Allah yake mar bal ya taƙiduna annahum abidullahi kowane mai riko da waliyi yana rike da waliyi ne a zuciyarsa ya san cewa waliyin nan bawan Allah ne hmm. makhluquna halittan su Allah yayi wala ya duna annahum mustahiquna ibada babu wani wanda yake rike da waliyi kuma ya yarda cewa ya kudura a ransa cewa wannan waliyin ya cancanta bauta masa yace wa ammal mushrikuna amma su mushrikai allazina nazalat fihim hazir ayat wanda aka saukar da wannan ayoyi a kansu fakanu ya ta iduna istiqala wato asanamihim uluhiyya duk wanda suke rike gumaka sun rike su ne da kudurin cewa wannan gumaka sun cancanta a bauta musu wa yu'azzimunaha ta'zima rububiyya suna girmama gumakan nan irin girmama wanda ake ake wa Allah wa in kanu ya ta annaha la takhluqu shay'an ko da kuwa kafirai sun gudura cewa lallai gumaka ba su halittar komai amma kuma sun yadda cewa za su bauta musu sun yadda cewa sun cancanta a bauta musu ya ce wa ammal muminuna amma muminai fala ya ta iduna fil anbiya'i wal awliya'i istiqaqal ibadati wal uluhiyyati wala yu'azzimunahu ta'zimar rububiyyati yace amma mumini babu muminin da ya kudurda a ransa cewa annabi ko wali ya cancanta a bauta mar babu kuma wani wanda ya kudura a ransa cewa annabi ko wali Allah ne babu kuma wanda yake girmama wali ko annabi yake ba shi girman da ake bawa Allah bal ya taqiduna annahum ibadullahi su dai suna kudurawa ne masu bin waliyan Allah cewa waɗannan waliyai bayin Allah ne wa ibahu masoya ne a wurin Allah allabi nastafahu wanda Allah ya zaɓe su waji bahu ya musu zaɓi wa bi barakatihim da albarkan waɗannan waliyai ko kuma annabawa ya yarhamu ibadahu Allah yake yi bayinsa jin kai fa yaqsiduna bit tabarruki bihim rahmatallahi ta'ala suna kudurawa a ransu suna neman albarkan waɗannan waliyai ne saboda neman rahmar Allah da albarkacin waɗannan waliyai walizalika saboda haka shawahidun kasiratun min alkitabi was sunnati akwai dalilai da yawa a cikin alqur'ani da hadisi cewa tawassuli da neman albarkan annabi ko wali abu ne wanda yake Allah yana so kuma in an yi Allah yana karba wannan dogon bayani da na karanta sarki zaki mm. abunda bayanin ya kunsa shine bisa jahilci irin irin na Muhammad bin Abdul Wahhab da kuma magoya bayansa suna ɗaukar mu a matsayin mu masu bin bayan Allah sufaye masu bin ɗariƙun bayan Allah muna bin su ne a matsayin kamar muna bauta musu ko muna girmama su ne irin girmamawar da ya kamata mu yi wa Allah ko muna neman taimako ne a wajensu kamar yadda muke neman taimako a wurin Allah wanda kuma alhali akwai bambanci hmm. wajen neman abu a wajen Allah ta hanyar tawassuli da kuma neman abu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ba mai iyawa sai Allah hmm. a nan abu biyu ne in ma dai jahilci in ma son zuciya na ga wani yana magana yana cewa wai ga daga cikin abun da muke a maulidi idan mun zo wajen maulidi wai muna roƙon annabi muna cewa almadad almadad ya rasulallah yana muna cewa alkifayat alkifayat ya rasulallah muna cewa alwilayat alwilayat ya rasulallah hmm. muna cewa annusrat annusrat ya rasulallah muna cewa ashafa'at ashafa'at ya rasulallah hmm. cewa muna neman annabi ya mana dauki annabi ya cece mu annabi ya isar mana annabi ya jibinci mu, wannan dukansu mu a wajen mu sarki zaki hmm. wallahi annabi ya kai mu roƙe shi ma hmm. annabi ya kai mu roƙe shi mu hmm. idan ka roƙi annabi a wajen Allah Allah ka roƙa don Allah ya nuna mana annabi ya kai sarki zaki ba wai mu roƙi annabi ba ma mun gani a nassin alƙur'ani annabi zai yi aiki Mm. annabi ne zai yi Allah ya ce ni ne ba eh ba fa waya roƙi annabin ba a'a annabin yi aiki ma Allah ya ce ni ne ai ga abun da ya faru a Hudaybiya ga abun da ya faru a yakin Badar mm. a Hudaybiya dai an zo an yi wa annabi mubaya aka kama hannun annabi aka gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa roƙi annabi ba ma aiki annabi ma ya aiki Allah ya ce ni nayi dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihi an kama hannun annabi fa an rike sarki zaki hannun annabi aka rike sai Allah ya ce to duniya duk ji hmm. duk wanda suka rike hannun annabi nan suka mar mu baya innal ladina yubayi'unaka hmm. wanda suka ba mu baya din nan inna ma yubayi'una Allah iyaka Allah suka yi wa sai ubangiji ya ce yadullahi hannun Allah fauka aidihim yana kan hannunsu da Allah hannun aka rike a zahiri sarki zaki annabi sallallahu alaihi wasallam to amma Allah ya ce hannunsa ne annabin da ya kai yayi aiki ma Allah ya ce shi yayi kuma gashi duk duniya ta ga annabin ne yayi hmm. Allah ya ce shi yayi yanzu don ka ce annabi yayi in ba dai dama an riga an raina darajar annabi ba da rashin rabo hmm. an zo an ce annabi yayi wa wani yana cewa muna ɗaukar sifan Allah muna ba wa manzon Allah to ai Allah shi ya ba wa annabi sifansa <laughs> ya goge wannan a to sai ya goge kuma Qur'ani ne bai zai gogu ba <laughs> yanzu da hadisi ne sai ya ce ma da'ifi ne da yake shi din da'ifi ne na'am na'am to amma Qur'ani ne bai zai gogu ba hmm. aiki ma annabi yayi in karshen sifan Allah kenan ko to Allah annabi yayi aiki Allah ma sai sai shi yayi hmm. an je yakin badar manzo Allah ya yi kasa a hannunsa ya watsa wa kafirai ta cika musu ido da hanci da baki sai muka ji ubangiji yana cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ka ji karatun ma yadda yake hmm. ba kai ka watsa ƙasan ba amma lokacin da ka watsa aiki ne kai sai na ce ba kai kai aikin nan ba sarki zaki amma lokacin da kai hmm. Allah ba kai bada na'am annabi ba kai ka watsa musu ƙasa ba lokacin da ka watsa hmm. sai ya ce walakin Allah laha ni Allah rama ni ne jifan kuma annabi ne to annabin da zai yi aiki Allah ma ya ce ya yi amma dan a nuna ma dai ana so sai an rusa wani abu na martaban annabi wanda ba zai rusu ba ah. ba zai rusu ba to sai a ce maka wai tawassuli bai halatta ba to in ba don babin larura ba ba za mu tsaya muna magana kan tawassuli ba amma misali dole ne mutum bai isa ya rayu ba sai ya roƙi wani kam wanda ma bai kai annabi ba kai kana iya roƙon wanda ma bai sallah mutum zai iya zuwa ya tsuguna gaban wanda yake likita ne ce ban da lafiya a taimaka a duba mun jikina abu kaza na damuna abu kaza na damuna wai da Allah wanda yake kansa wajen likita likita ne zai warkar da shi ko Allah Allah to me kai shi wajen likita hmm. ka ga wannan shirka ne kenan eh a irin irin Muhammad bin Abdul Wahab da magoya bayansa ka je ka nemi magani wajen likita shirka ne tun da likita ba zai warkar da kai ba idan ka ji yunwa ka ci abinci ka ƙoshi wa ya ƙosar da kai Allah hmm. to amma kuma me yasa ka ci abincin ka bar Allah ya ƙosar da kai mana ba zai iya ba ne hmm. to sarki zaki ba garin Allah da zai waye mutum sai ya nemi albarkacin wani ba garin Allah da zai waye mutum ya rayu sai ya ci albarkacin wani me ma yanzu misali wanda ya ce kar mu ce a nemi albarkan annabi idan gari ya waye idan ya dawo sai ya ce wa iyalinsa ina abinci na wa ya ce ya roƙe ta abincin <laughs> eh ya roƙe Allah mana hmm. <laughs> to amma saboda dai dole sai an rage wa annabi daraja kuma ba zai yiwu ba to Muhammad duk abin da suka faɗa sarki zaki maimaicin abin da Muhammad bin Abdul ne ne yayi gaba ne da kashi hmm. da kiyayya ga bayin Allah yasa ake ganin tawassuli da annabi ma laifi ne to wannan abinda muhammad bin abdullahi ya rayu akai kenan to a ƙarshe kafin mu samu wajen tsayawa sai malam yake cewa yake cewa fa'ati ƙadul musulmi na abinda musulmi yake kudurewa annal khalida sani ubangiji mai halitta abbarra wanda shi yake zaraban bawa da wani abu na cuta wannafi'a shi yake amfanan bawa almustahiq lil ibada wanda shine ya cancanta da ibada wallahu shi ne kadai Allah wala duna ta'sira li adin siwahu duk mumini ya sani cewa babu wanda yake da wani tasiri bayan Allah hmm. duk mai imani ya san wannan wa annal anbiya wal awliya la yakhruquna shay'an wala yamlikuna darran wala naf'an cewa da annabawa da waliyan Allah ba sa halitta ba sa mallakan cutarwa ba sa mallakan amfanarwa wa inna ma yarhamullahu al-ibada bi barakatihim iyaka Allah yana yi wa bayinsa jin kai ne da albarkacinsu fa atiqadul mushrikina su kuma mushrikai da suke gudurawa istiqaqa sanamihim al-ibada suna bawa gumakansu mafi cancantan ibada ne wal da mai da su alloli huwa alladhi awqahum fi shirki shine abun da ya mai da su mushrikai la mujarrada qawlihim ba wai fadin su cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa ba a illa liqarribuna ila allahi ba wai fadin da cewa suke yi muna bautawa gumaka dan muna neman kusanci da Allah bane li'annahum lamma uqimat alaihim hujjatu da aka dayar musu da hujja su kafirai aka gaya musu cewa bi hala ta tastahiqu ibadata gumaka ba su cancanci abota musu ba wa hum isti istiqala hal ibada su kuma suna cewa a'a gumaka sun ta abota musu qalu mu'tazirina sai suke ba da uzuri suna cewa ma na gudu illa liqarribuna ila allahi zulfa a'a mu muna wa gumaka ne dan su ba mu kusanci su sama mana kusanci da Allah su nema mana matsayi a wurin Allah to a nan <clears throat> shi ne duk wani wanda yake dariƙa ko wanda yake tawassuli da annabin Allah ko wanda yake tawassuli da wani waliyi daga cikin waliyan Allah sarki zaki dukkansu <clears throat> muna riko da su ne wajen neman kusanci da Allah da albarkacinsu mm. eh abin da muka rike su kenan kuma mun sani matsayinsu a wurin Allah ya kai Allah ya mana komai Allahu akbar Mm. yanzu idan ka ce mu yan dariƙa tijaniya mun rike shehu tijani ne kamar yadda kafirai suka ce a'a su sun rike gumaka ne saboda su bauta musu wanda ba tijani ne ya ce yana bauta wa shehu tijani akwai magana ba ba mu mun rike shehu tijani ne a matsayin wali mm. masoyin Allah Allah yana son sa idan mun ci Allah ka yi mana dan albarka shehu tijani mun sani darajar shehu tijani a wurin Allah ta kai Allah ya yi mana balle kuma idan mun ci Allah ka yi mana dan darajar manzan Allah to mu abin da muka dauki yayi da annabawan mu mun yadda jagororin mu ne tsanin mu ne ko suna raye ko ba sa raye da albarkacin su za mu samu abin da za mu samu da ibadar da kokarin da aikin mu ba zai iya ba mu abin da muke nema wurin Allah ba sai da albarkacinsu. su in dai ibadar mu ne ba abin da za mu samu amma muna da yaƙini da albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkan waɗannan waliyai da muka riƙe a matsayin jagorori za mu isa inda muke son isa wajen Allah da albarkacinsu ba da bautansu ba to su kafirai suna bautawa gumaka ne saboda gumakan wai su ne za su ba su matsayi mu kuma muna bautawa Allah ne muna tawassuli da waliyanmu don mu samu matsayi a wurin Allah da albarkacinsu ba da bauta musu ba to sai a juya abun a ce ai abun da kafirai suka dauki gumaka mu ma ba muka dauki gumaka wanda kuma ƙarya ne na faɗa a cikin karatun mu a baya idan mutum ya ce mu tijjanawa misali muna bautawa shehu tijjani kamar yadda wannan ya faɗa yanzu wai daga ƙarshe za mu koma muna bautawa shehunai wani shehunai ake bautawa yanzu idan bautawa shehunai ne ai daga ganin sarki zaki su suka koma bautawa shehunai hmm. yanzu fa ba wahabi ba salafi da ka zagi ibnu taimiyya a wajensa wallahi gara ka ce annabi bai san gaibu ba gara ka ce annabi ba a cewa albarkacin annabi ransa ba zai ɓaci ba kai gara ka ce iyayen annabi yan wuta ne ransa ba zai ɓaci ba amma wallahi da za ka zagi ibnu taimiyya ranar ko bacci ba zai yi ba da Allah mu da su ki bauta shehi su suke bauta shehunan su wanda in an taba musu shehin su bacci ma ba sa iya to mu ba mu mutuwa shehunan mu mu muna rike da su ne a matsayin jagorori don su sada mu da Allah mun sani ba za mu isa wajen Allah da irin ayyukan mu ba sai da albarkacin su to wannan abun da muke yi duka muta wasu ne su kuma bauta ne mm-hmm. eh Muhammad bin irin abun da ya zo da eh, sa kai kenan duk abun da muka ji a bakin su to ba za mu yi mamaki ba so anan za mu tsaye da wannan karatu a wannan littafi sai kuma rana ya ita yau idan Allah ya kai mu za mu ba da dama in akwai wanda za su yi kira ko kuma wani abu da za a gabatar sai a ɗora insha Allah muna fata Allah ƙara mu koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su shayi kamin abu da layin kira ni da kaina ke da farkon tambaya ah, na'am ah, na ji ka ce ra'ayinsa ya kawo sa'annan kuma yana yakar musulmai shin na, matsayin musulmi da zai yaki musulmai wurinsa in dai ra'ayinsa ne ko da ma hakikan ne ma haka ya ga cewa musulmi eh. yana dan bata a wurinsa ina matsayin musulmin da zai yake musulmi har ya kashe musulmi domin hmm. musulmi yana to ai na inda za na lan an yi an shin hmm. jihadi ne halacci ne cewa kaga wani ya je ya kashe wani misali ma kaji zamanin nan kaji ka kashe kafuri saboda a'a mm. aki yadda ya shigo musulunci daidai ne ko dai a'a musulunci qur'ani ya kawo haka ko dai a'a wani hadisai ne da aka kirkiro ya zo haka ko dai a'a annabi mm. sallallahu ya bada tawassul yayi wasu ya bada ah, hadisi sosai cewa Mm. Kuma a alkur'ani ne ya gwada ko dai a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai kirkirowa ne mm. cewa zamanin nan ka je ka yaki wani eh, bayan Annabi mm. za ka yi ka je ka yaki wani kafuri ko kuma ka je wani garin kafurai gama garin duka kashe kowa domin ka ga kawai ba su eh. ko kuma a'a eh. wani an kama musulmi ma kai ka bata ka kashe shi domin ka domin su shiga musulunci eh sarki zaki na'am wato san zuciya da jahilci hmm. shi ya kai wahabiyar suke wannan dalili karantarwa musulunci idan shi yasa kullum muke cewa ƙarya suke su ba yan alkitabo sunna ba ne dama alkitabo sunna ba shine qur'ani da hadisi ba haka to sarki zaki abinda qur'ani ya gaya mana wanda zai zo gaban gunki yayi sujada yayi ruku'u Allah ya hana zage shi zagi zagi to zagi zagi zagi hmm. ka duba da halaran Allah yadda take da kishi a mata tarayya ah. idan ba an ce Allah yana da dako kuma ana bautawa wani Allah Qur'ani ya gaya mana hmm. takadu samawatu wa tafaqqarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir rahman walada idan ba an ce Allah yana da abokin tarayya ko yana da ɗa Allah ya ce kaman sama za ta kece hmm. saboda kinsi irin na Ubangiji subhanahu wata'ala amma Allah ne da kansa yake cewa mai bautan gunki ban yadda a zage shi ba wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan ghairi ilmi to an hana mai an zage mai bautan gunki sarki zaki abu na farko kenan to da Allah wanda ya hana zagi zai ba da dama a kisa akwai matsala ba zai yiwu ba to eh. a je a kashe wanda yake bautan gunki ma haramun ne Allah ya hana don zagi ma ya hana balle kisa ɗaya kenan na biyu mutum ya buɗi baki ya dubi musulmi ya zage shi kawai hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda mutum ya ce shi dan alkitabu sunna ne annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci to me yasa suke zagin mutane da Allah sun bi annabi hmm. ah. to ya yaƙan musulmi kuma annabi ya ce wa qitaluhu kufrun yaƙan musulmi in ji annabi kafurci ne to ina eh. kitabu sunna nasu yaje to wannan ra'ayinsu ne ganin damansu ne sannan abin da suka zaba a kansu ne amma ba karantarwa musulunci bane sarki zaki eh. ai addinin ma abin da Allah ya ce mana la ikraha ai babu dole yanzu idan mutum ce ba zai musulunci ba Allah ce shikenan tun da shi ka zaba je ka kuma don Allah ya nuna ma a bar kowa ya zauna lafiya wanda baya sallah ya ce Allah ba, babu Allah ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba yadda da annabi ba yadda da Qur'ani ba Allah ya bashi ci Allah ya bashi sha Allah ya bashi numfashi Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi arziki Allah ya bashi iyali Allah ya bashi mulki duk da ya ki yadda da Allah Allah ya mar komai kai kuma da baka da komi akan mutum ka zo ka ce wai don baya tare da ra'ayinka wai don baya tare da ra'ayinka shi kafiri ne kai ya halarta ma a kashe shi yanzu misali yadda ka bada misali sarki zaki saboda ba a tare da ra'ayin mutum su je su sawa mutane bom a masallaci su sawa mutane bom a kasuwa a harbe wanda za a harbe yanzu kwanan nan abun da yake faruwa tsakanin abun da yake faruwa a gabas ta tsakiyar nan ai kana gani waɗansu musulmi ne amma suke cewa ya kamata a tarwatsa iran musulmi mai sallah wai dala ya musulunci sarki zaki to waɗannan mutane a baki ne musulunci ƙarya suke yi so daga duk abin da suke nan ba musulunci ba ne yaƙanmu da suke kafirci ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka buɗi baki ka cewa mutum kafiri bayan yana sallah annabi ya ce duk lokacin da ka dubi mai sallah ka ce mai kafiri in ji annabi take ɗaya a wurin ya zama kafiri iza qala muslimu ya kafiru faqad ba'a biha haduma idan musulmi ya dubi musulmi ya ce dan uwansa musulmi kafiri take ɗaya su ya zama kafiri su kuma su ce mana kafirai kamar ibada ne a gurin to sarki zaki ra'ayin su ne ba karantarwan addini bane kuma duk inda aka je aka kashe mai sallah an saba wa qur'ani an saba wa manzon Allah in an zagi mai sallah an saba wa Qur'ani an saba wa manzon Allah to ina kitabu sunna hmm. babu ƙarya ne kawai a baki ne shi yasa muke haska wa duniya eh. muke roƙo duk wanda bai gane wahabiya bala'i bane bai gane wahabiya sharri bane yayi kokari kare mutu a cikin ta hmm. idan ya kuskura ya mutu da irin wannan mugun nufin cewa duk wanda ba ba wahabiya ba ba musulmi bane to wallahi zai je haɗu da manzan Allah kuma ba zai kai labari ba to shi ka wannan shi ne abin da zan baka amsa akan tambayar da sarki zaki Allah ya kaci imani akwai hakuri tambaya na da biyu kawai zan yi shin ba ku dama na a gurguje kana ganin in za a yi wannan kisa ko kuma a aje mutum kaga mutum ya kawo dan uwansa musulmi ya ajiye kuma fili kowa na gani zai yanka ko kuma zai yi kisan ko kuma za a wulga bomb din akwai ayan Kur'ani fa suke karantawa shin wannan ayan Kur'ani daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar annabi yayi a hakan ko dai a'a annabi ya umurnin ayi shi bai yi ba ko dai a'a kuma wannan ayan Kur'ani ta dace da a aje mutum a yanka ko dai ta dace rago za a yanka ko dai menene ko wannan ayan eh. ake cewa musulmai ke yi kuma ka ce ra'ayinsu ne to ayan kur'ani hmm. suke sa mutum a yanka a kashe shi a ina ka samu wannan eh, abun da aka inda aka samu shi a karatun da muke aka samu shi ai ma na faɗa ma duk ayan da Allah ya saukar wa waɗansu sai a ɗauko ta a ta kan musulmi hmm. ayan da suke data eh, wa man yarta dirmin an wa man yarta dirmin kuma an dini fa yamut wa huwa kafir suna ja suna sa wuka suna yanka mutum sarki zaki wanda ya fi kowa kafurci a duniya shine iblis shine iblis babu inda Allah ya umurni a kama dan adam a yanka shekara go babu hmm. idan mutum ya yi ridda ya bar musulunci kamar yadda musulunci ya koyar in mutum ya yi ridda ya bar musulunci aka nemi ya tuba ya tuba aka ce a kashe shi a ina aka ce a kama shi a yanka shekara go masu aikin nufa ba musulmi da sarki zaki a baki ne musuluncinsu? a baki ne wannan yana nuna ma suna nuna ma makomansu ne kuma sannan suna nuna ma ƙur'ani da ma ubangiji ya gaya mana yuharna amma suna ɗaukar ayan ƙur'ani ne da ba nan fasarar take ba amma duk duniya ba ra'ayinsu ne kawai saboda ka ba su da dalili ai musulunci kam idan a kama mutum a yanka ne yadda ka tambaye ni sarki zaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi zo da musuluncin nan a ina aka taba jin annabi ya kama ko da jinjiri ne yayin ka hmm. wato har a yaki ma annabi bai taba sa a yanka shi kamar rago ko kuma ko a yaki ma lokacin da ake yaki annabi ma bai taba yi ba bai taba annabi bai taba yi ba to sarki zaki annabi bai taba yi ba su a ina suka samu yi kaga annabin su daban ne Allah su daban ne dama su annabi dalili shine zai sa ka ga lokacin da muke murnan maulidi ba sa kauna eh to amma amma shayi ba ni ma annabi ba da maulidi an ce annabi bai taba yi ba shi sa ba a yi to ga yankan mu to kago shi ma annabi bai taba yi ba kuma kaga ne ma mugun abu ana yi to ka mata a duba biyun a ga wanda ya tantance Alhamdulillah shai na gode da tambaya na da nayi. To sarki zaki. Na'am shai. To wannan kuka sarki zaki ai Allah ne yake ƙara nuna matsayinsu sun ce wai duk abun da annabi bai yi ba ba za a yi ba. To don Allah sarki zaki mutum ya yanka mutum. Kuma sannan ya nuna maka cewa wai yana koyi da manzon Allah ai na annabi ya koyar da wannan. Makiya annabi ne, maƙaryata ne, wannan ba koyarwa manzon Allah ba ne. kuma duk wanda ya wannan aikin qur'ani Allah ya mana albishir ya masa albishir wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu khalidan fiha duk wanda ya kashe mu'mini da gangan zai shiga jahannama kuma inji Allah zai dawwama a cikin jahannama kuma wa ghadiba Allahu alaihi Allah zai fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsire mar a cikin wutan fa bari ya fushi da shi kuma ya tabbatar mar da azaba ba zai fita a cikin ta ba saboda ka ƙarya suke yi ra'ayinsu suke yi ba musulunci suke yi ba shi bai taɓa koyar da ta'addanci ba shi yasa za mu so karatu zai kawo mu sarki zaki duk wannan tambayoyin naka za mu so su in Allah ya yarda cikin karatu insha Allah insha Allah shek insha Allah hmm. to a da Allah a za mu bada dama kowa zai kira ya tsaya kan topic kun ga tambayan da na yi duka kan topic ne yasa kika je ka doko muna abin da shayi bai tattauna ba don Allah don annabi farko kamar wanda ya fara zuwa kan layi ya sauka zakin zaki ko shega kuma Ismail eh, ko Ismail Inyas Uh, da ka cire kan mute kai magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Ismail da ka cire kan mute kai magana. Assalamu alaikum. Sauran fasa. Kuma aje doko sabo kenan ko? All right. Uh, na biyu bari mu ba na biyu dama bari mu aje shi. Okay. Uh, shi mai bin sa shine Abdulrahman ko assalamu alaikum Mala Abdulrahman cire ka mute assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah zaki na'am Mala Abdulrahman barka da barka da kokari barka kare daga ina kake magana eh ina magana daga nan Zaria To, masha Allah. Masha Allah. Kana tare da Sheikh ah, Maudu shek Hafiz a kawai nan layi. Eh, ni ba abin da zan ce kawai da yana godiya da kokari da malam yake yi Allah ya kara himma Allah ya kara gudi da daukaka. Amin amin amin amin. Allah ya ce mu godiya mu mara drama. Amin. Masha Allah mun gode mun gode. Masha Allah. ok. Uh, ah, MB kai ba yanzu bar zan bar kai magana ba. Insha Allah. Assalamu alaikum uh, ga mai suna Makari ko? da ka cire kamit kai magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum assalam mai sunan malam muna jin ka. Daga na ki kira. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Na kira daga Katsina State Ore Local Government Garkin Daura. To masha Allah kara kare da shak Hafiz aka wannan layi. Masha Allah Allah ƙara basira Allah ƙara. Amin amin amin amin ya rabbi. na alkhairi ne za mu yi Allah ƙara ɗaukaka Allah ƙara amin amin amin muna godiya Allah saka da alkhairi Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode to uh, a uh, malam Muhammad ko assalamu alaikum malam Muhammad cire kan mute kai magana assalamu alaikum dan malam Tiger assalamu alaikum Wa alaikar salam. Ok, ɗan malam ta ci gaba kamin eh, ita ta yi magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikar salam. Ya kuri saya muna jinki ɗan na goma kace? Muhammad Awai ne ke tafiya da Allah ɗauko shi. Yawa, eh, ok, insha Allah za mu ɗauko shi. Bari space yazo. zo. muna jinka ka ɗan malam. Na masha Allah yana eh, gaida gabaki ɗaya inda suke gidan nan da sarki zaki da kuma malamin da yake karatu. Masha Allah. kowa da kowa. Muna jin ka muna amsa. Eh, masha Allah tambaya akan maganar da Nittar Domala yana yi a kanta. Eh. Ita nake son na tambaya a kai. Ok, bismillah. Na. Eh, akan cewa da malami ya yi akan cewa ana cewa su 'yan dariƙa suna bautar shehu. eh a ah. eh, ba ya cewa ana cewa ba wai yana cewa wai duk ɗarika ba su bautan shehannai Na'am, na ji magana ce da ya ce yan ɗarika ba su bautan Ah, eh ka ju eh ka juya magana ne sa na juyo maka da shi kuma. Bismillah. Na'am. Eh. To eh magana akan bauta abinda mutum yake idan ya ce shi musulmi ne yanzu idan ya ce ni musulmi ne. ya za a yi ka tabbatar da cewa ni musulmi ne idan kana tare da ni a aikin da nake a aikace za ka iya gane cewa ni tabbas ni musulmi ne ko ba haka ne ba <laughs> Akeli. na'am yawwa eh, a tambayar da za mu yi mamalan abin da yake hidda mutum daga musulunci idan yana cikin musulunci yanzu wannan maganar da eh, su malaman dariƙa suke yi a kai menene matsayin ta cikin addinin musulunci wani magana wanda suke cewa idan mutum ya shiga ɗariƙar tijjaniya da da shi kansa da iyayensa da ko mace na arma ya saki duk sai su shiga aljanna ko ba sa ibada ko ba sa wani abu na na ibada wajen ubangiji sai sun shiga aljanna ya hakuri malam da gaske malluman ɗarika na cewa haka sa'annan ka ci gaba ya hakuri tsaya wa malluman ɗarika na cewa in ka shiga ɗarika da fatanka da yaranka da mata ko ka sake kama da iyalinka da kowa network din yayi rawa ban ji ne ce ba afuwan sarki zaki eh ina a yayi magana da nake son ka tabbatar da maganar sannan ya ci gaba bai kare ba eh ban ji network din yayi rawa ne ban ji ne ce ba akwai ababen da malluman ɗarika ke faɗa wannan musulunci ne wannan magana shi ne suke cewa in kashi da Eh, iyalanka da eh, matanka ko da ka sake su da iyayenka da yaranka da kowane ne Allah zai ba su aljanna kyauta shin wannan magana kuke cewa na aka aka malluma dari kuke cewa ina a malaman namu waye a wani littafi kuma me da me ya faɗa ya kan shi yasa shi a ai yasa na kira yasa na so ka tabbatar sannan ya ci gaba to bismillah malam ta ga in malam wai a wani malamin ɗari ka kaga ya faɗa haka a wani littafi kuma wani malami ka ji ya faɗa hakan kuma ya karanta wajen kuma wai ka karanto mana wurin in dai ma littafi ne to karanto mana wurin ina ka faɗi haka ni yawwa shi malamin da ya faɗa haka nan malam Usman Kusfari Girgi na waye wai ya rawaito malam waye malam malam waye wai malam usman kusfa inda ya rawaito kenan malam usman kusfa eh. ni ban san shi ba ma to a ba san shi ba shi malam usman kusfa a ah, ban san shi ba gaskiya saba yanzu mu aje maganar sa gehe yanzu mu dauko maganar wannan bidiyon da yake yawo kwanan nan wani ya zo da eh, a a a a a a a kamu kamu gwamas abin kamu gwamas abin ya hakuri to ina zuwa sarki zaki wannan magana na farko da ka faɗa shi ah. ka ji shi ne a bakin malam Usman Kusfa amma banda haka baka taba ji a bakin kowane malami ɗarika ba kenan ko Eh. Hassa hak gashi an ka bashi nuna da cewa babban malami ne a cikin Tijjaniya kuma yana yawo tare da mayya mayya malaman ɗarika Tijjaniya har hali yanzu yana cikin Najeriya. Eh. Kaji ko? Eh. Yannan wannan ah. bayanin da ya yi kwanan nan. Eh. Ina nufin. Eh, Kamar ban dama idan magana lokacin za ku fahimci magana ta. To bismillah. yawwa yana duk maganar da ya yi a kwanan nan babu wani malamin da rika tijani ranka ta kafa gaba ki da ya hito ya kalubalanci wannan abu ya ce ba da rika tijani yake ba kuma ba addini yake ba har babu wanda ya kalubalance shi ina zuwa kwantar da hankalin ka na ce bayan shi bayan malam usman kusfa baka taba jin wani a wurin wani malamin ɗarika ba kenan ko saboda ga shaiwa bai san shi ba eh shi banda shi babu wani wanda ya fito ya faɗi haka nan amma akwai wanda ya fito yana shi kariya yana cewa a daina walakanta shi duk cikin malaman ahal sunna na Afirka gaba kidi babu wanda ya shi ilimi okay shi yasa tun da dai akan shi akan shafin ka ka dora shi oh ah oh kana nufin shai mai barota na ai na san na san da wannan na saka amma ina nufin tun da eh ni na saka ni na saka amma kana nufin tun da bayan shi baka ji bakin kowa so ga malam wai shi ma bai san da haka ba to ka ce eh, Sarki zaki, ah. a bani dama, eh, a ban dama. Bismillah kai ma. Ina so zan tambayi shi wannan malamin Allah saka masa da alheri. Aha, yana jinka, yana jinka bismillah shek. Yawa, dala tambayar da zan yawa da zan ita ce. Bismillah, bismillah yana jinka. Yawa, kafin malam Usman Kusfa da yake faɗa da Allah bai san waɗansu manyan-manyan malaman ɗariga a Najeriya ba? Ok, bismillah. Uh, malam... Kuma amsa kawai da Allah. Eh, eh, malam na jinka. Eh, malam na jinka. Kafin malam Usman, kafin malam Usman kusfari girgi, na san mai mai malaman ɗariga tijariya. ku duk ina ganin abin da... Na ji ɗa tsaya haka, tsaya haka, tsaya. Malam ya shiru kai sai. Ya guri. Eh, bismillah. Ka gaya mun guda uku kadai, uku kadai a ciki don Allah, uku kadai. Bismillah. <coughs> guda biyu zan faɗa maka akwai wanga shi Mansur na Kano wanda tare suke su da shi a hali yanzu kuma wane wa a a ko malam kaka kaka da biya kuri bin sannu sannu wai wa ka sani waka kira masa malluman ɗari ka manya da ka sani uku kacal waka kira masa sunansu malum malum akwai guda wanda zai kawo ma suna ne wanda su a tare a kwanan nan sun yi biki tare da su da shi wa kenan wai ka kira mai sunan su akwai na wai wai ya san malam mansur kano malam mansur daga kano malam wai da wa kuma ma malami na ba sarki zaki malawa sunan shi abba ba a na san da kake nufi yana yana nufi wai ya san malam Mansur na Kano sannan kuma ya san malam eh, Alkarmawi Alkarmawi to to to ga tambaya har yanzu aha to ya san shi Dahir Bauchi na san shi sosai ka san shi na san shi sosai na sauraron kuma karatu dukkan wai ya san shi da rubutu sosai ya san wa kuma to ya san ya san Sharif Ibrahim Sale wai ka san Sheikh Sharif eh na san ina sauraron karatu karatu dukkan shi to tunda ya san su yayi da yan dariƙa Tijaniya ne na da yan dariƙa Tijaniya ne mhm to don Allah mara bakin su wai ka taba jin wannan magana a bakin su ban taba shi wannan magana a bakin su ba wai bai taba ji a bakin su ba wannan biyu wai bai taba ji a bakin su ba to da Allah sallah kam daga liman take baci ne ko daga mamu wai sallah daga liman take baci ko daga mamu tun da dai shehu da shehu da limamai ne a ɗarikar tijjaniya shi malam usman kusfayin ma ya zamanto jane ne shi ne liman ko su shauɗa ne liman saboda ka sallah tana ɓaci daga liman ne ko daga mamu ya bani amsa kawai to wai in ka ji haka eh, eh, ka ji wannan magana daga eh, leaders din ɗarikar tijjaniya kamar su tsayar bauchi ya kuri kola ya kuri ya kuri kaka shigo ciki sannan bashi abinda ya sa ba na so ya kashi kashi ba ma bari ya kare a a hmm. ku ba shi dama don Allah ka ku yaka in mutum yana magana ku ba shi dama ku ba shi dama eh eh ba shi dama akwai lokaci bismillah a bar shi yayi magana sosai sarki zaki ba damuwa eh eh in za mu cinye lokacin da shi kadai ma yayi eh ku ba shi dama bismillah wai wai daga eh bismillah muna jinka kuwa yanzu kaga wannan magana da malamin alhamdulillah kaga ya ce akwai Lahir Usman Bausi akwai Sarif Sale daga cikin su ne malaman da za a ce an yi wani abu su ne za a hukunta su akan ɗari tijaniya yanzu idan mutum ya fito zai yi wani abu a cikin addinin musulunci a matsayin ka na shugaban tahiyar za ka ƙale shi ya yi wa da ya gara kuma yana cikin ƙungiyar ka ya lalata addini ba za ka fito eh. ba ko kuma za ka zo ɗaliban ka su yi mai kariya a kai ba. to me yasa suka yi yake faɗan haka kana ji eh tambaya ta ita ce ni yanzu yake ga mun malam Usman Kusba ban san shi ba yana tunani yanzu Shehu Dahadu da Sharu Ibrahim Sale har sun ji bidiyon ba su yi magana ba ba shi na tambaya ba shi na tambaya ba ba shi na tambaya ba wai shi da yake zaune nan bai san shi ba kana tunanin Sheikh Sharif Sale da shek su da shiga shek ɗaya bauchi sun saulare shi ma sun san shi ko sun ji tunanin ga kenan yawwa eh ban da hujja akan cewa shi ya san saboda abin sa san su yanzu a halin da suke ciki yanzu na tsufa wanda suke ciki ban ce maka sun san su tabbas sun san su ba amma na san da ɗaliban su ɗaliban su sun san shi kuma duk wani abar ɗalibai da suka sani eh. shi ya sani eh. yawwa magana ta tafi sarki zaki to to to naji eh ban san shi ba kuma sai naga ka dora yawa sai naga ka dora bidiyon su akan shafin ka ana magana akan su ce kuma kai baka san shi ba eh daga baya daga baya na dora ko dai gabanin da ka tambaye ni na sani na dora daga baya na gani ka dora to shi yasa to me kuma jayayyan ka kai in dai daga baya kuma na dora to shikenan <laughs> a'a me jayayyan ka kai lokacin da ka zo kai mini magana lokacin na ce gaskiya ban san shi ba shi yasa shi daga baya kaga na dora to me kuma jayayyan ka kai abin da jiyayya na saboda kai dan dariƙa tijaniya ne ba ta yi wa a ce daga cikin wani shehunan ka yana cikin maye mayan shehunan dariƙa tijaniya har eh. yana yi wa'azi yana saki akan duniya tana gani kai kai musulmi ne ina zuwa barin tambaye ka kai musulmi ne ni musulmi ne cikakke okay good duk sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani kace min sani duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani da kwai wa'annan malamai na suke faɗa min a ah, a ah. duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani ban san su duka ba gabaki to ya zaka ce mani tun da na zama dan dariƙa tijaniya in dai ban san tijaniya ba ban cika dan dariƙa tijaniya ba ya zaka ce mini haka to sarki zaki <laughs> mun gode ba Allah sarki zaki eh abinda na ce nake so zan faɗi ba? A ba Allah ka zo jayayya ne, ka zo jayayya ne. Eh, sarki zaki kuma kana tambayar magana kuma ka zo zaki wai in dai ban san malami kaga malamin na ce maka ban san shi ba kuma daga baya na dora shi to daga baya kace ko ba ka ba da ka ce gabani barin ga mu kaga wannan shafi malam Modibo shi ma admin ne kai wani na iya dora wani karatu da ni ma ban san ma an dora ba ka gane sa'an nan kuma wani malamin na eh, eh, an gaya maka duk malluman da muke ɗora bidiyo su akan shafi muka sani ba duka na san su ba ka gane shi yasa in almajina suka turo mini shin saka to kaga mun baka dama ne saboda ka zama dan izala sosai ka gane an baka dama ne kai kai feel free ka warware ka amma kai da kanka san kamar nan dari ka ne ya je wani shafin ku na izala ka san ba za a ba irin daman da muka baka ba ko sarki zaki. na ce maka wasu, ko na ce maka wani, na ce maka yaje wani da wani shafin ku na ɗari na izala ba za ba shi haka ba. Sarki zaki ina so ina so magana sarki zaki. Ina so zan yi magana? Ah, kana da kuma tambaya kuma. in dai akwai lokaci babu lokaci kuma a ɗauko malami na gashi nan kasa ni zan sauka eh da Allah mu ba wanda mu ba wasu da da Allah ya kuri kai sarki zaki ga ya sauka abuwa kaka da mun doko ga ga kai babu mu kare da su balle mu doko wani bari mu kare da su ya kuri eh, kafin ya sauka sarki zaki eh, eh bismillah shek yau kafin ya sauka na'am da Allah ina so ba eh yana jinka mu sauke shi ina so da Allah ya zama wato mutum mai tunani da kyau hmm. kar ya ɗauko tsohuwar ta da ake a izara a baya a zo a yi ta ƙarya ba dalili a zo a faɗa idan ta yi abu a duba jagororin ɗariƙa ne suka yi in ba jagororin ɗariƙa ba ne yanzu sarki zaki don kaga musulmi yana shan giya yana zina sai ka ce malaman musulmi da suka bar shi ashe idan an faɗi magana wani malami na ɗariƙa ya faɗa a dubi waye ya kai ya faɗa a ɗariƙar in ya kai ya faɗa sai a ɗauka in bai kai ba ba liman sai akan liman saboda ka don Allah ana jin tsoron Allah irin wannan ƙarerayin tun kafa izara ake yi bai da ki ɗariƙa da komai ba su daina wahalar da kansu ba za mu daina ɗariƙar nan ba koya za su kuma ƙage-ƙagen nan an daɗe ana yi in ɗan ɗariƙa ne ma ya faɗa ra'ayinsa ko kuma wani abu ya faɗa bai kai ya rusa mana ɗariƙar ba don haka don Allah yana sa ya rinka yin abu ala basiratin ala ilmi in zai ce mun faɗa ya kawo littafi ya karanta wuri ya kawo sunan mai littafi ya karanta larabcin wallahi idan ya kawo in dai littafin mu ne da ɗariƙa sarki zaki za mu zo mu buɗe littafin mu warware mar matsala kuma sai mun ɗauko mara matsalar da take fiye da matsalar wannan da yake ganin matsala ce a tamu a littafinsu shi ma ya warware mana in Allah ya yarda amma da ka irin wannan hayaniyan ba za mu tsaya muna ɓata lokaci Allah ce muke mu mun gode maka malam taiga Allah ya saka maka da alkhairi ah, assalamu alaikum malam muhammad da ka cire kan mute kai magana assalamu alaikum assalamu alaikum naga muhammad ah, mai hoton shehu ibrahim ko na farkon ba na bin ba na farkon salamu alaikum na farko da muka doko kan Muhammad mai hoton Shehu Ibrahim salamu alaikum to gaskiya kamata mu ajiye shi bari mu zo kan eh malam malam Ashir ko salamu alaikum bari mu ajiye wannan na farko salamu alaikum malam Bashir sorry Assalamu alaikum. Malam Bashir. Cire kan mute kai magana. Ok, bari mu je kan Malam Abdulrahman. Eh. Malam Abdulrahman, assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullah. Na Mala Abdurrahman, na ga jikinka jikinka na tattafa farfasa da dazu kana Allah Allah ka ga shigo. Ah. Abin abin na baka haushi. Abin da sa na kuma abuwa dan saboda eh. ya kamata in kun ka dauki mutum ku in yan mutu ya zo da magana in malami na ku tambaye shi shi malami ne. Eh. Shin koko tambaya yake yi a bashi amsa. Na'am. Shi ya hujja da hoto ko bidiyo da ya gani alhali yanzu duniya yau ta wuce wannan wuri inda ka sani. Gaskiya ne, gaskiya ne. bidiyon malami in kace wata magana ciki in koha da wata magana in ɗauko wata magana kuma in koha da wata sai su zama abin da ya faɗa ba shi ba shi zan kawo muku ba. Wannan gaskiya ne. Gaskiya ne. To, to, in yana kawo in shi malami ne ya ji 'yan ɗarika sun ce kaza sun ce kaza a wani littafi ya buɗa ya karanta. ko mm. kuma wani malami ya karanta mai wannan wuri ya kawo mm. na'am eh, idan na so an faɗi lokacin da yake magana saboda shi ba malami ne yana son kuma ya yi challenge mutane kawai ya bata wa mutane karatu <laughs> eh sannan bismillah bismillah na fahimci haka amma kaga ya kamata mu ba shi dama ka gane abin da yasa ni nake gani haka a ba shi dama saboda ah, kaga na farko ɗan izala ne sa'annan na biyu kuma ga malamin sama akan layi kaman kan da ya faɗa malamin tara mun ɗauko malamin yanzu haka ka gane shi sa wala Allah da shi bai waye a kai ba kaga shi ma hujjansa kenan sau mu shi dama yayi maganansa in ya kare shi a bai a faɗa masa to amma ƙarshen da daga kuma abin da ya zo kaman a maganan zai zo kaman maganan wasa da yake cewa wai na ce ban san malamin ba kuma daga baya kuma na zo na ɗora malam shi ne a abin zai koma jayayya da wasa kuma ke zai koma wasa kuma ke da shi yasa kawai da eh. tambaye shi malami na malami na an san tattaunawa ne abin da ya kawo sa na tambaya yake sai a bashi amsa daidai da tambayar da na bayani na na gaba na bismillah eh, dama na buda na buda wannan littafi da an za karanta a fitnatul wahabi farko na inda malam yake karatu na'am na'am To alhamdulillah sai na tarar da eh, kwadin nizo sai na tarar da karatu an karasa karatun. Na'am. Insha Allah lalle eh, abin da nake so yanzu sati na gaba eh. za a faɗa mana shafin da za a tashi domin in za a fara kuma da lokaci sai a fara tare da mu. Masha Allah, saboda gaskiya na ga kai ma ka rika littafin gashi nan ga littafin didi kai ma ka rika. Eh da gani. Na. Na. to alhamdulillah mala abdurrahman allah saka da alkhairi da tinatarwa da kai mana lalle ya kamata duk wanda ya shigo mu tambaya tukunna malami ne ko dai ya zo jayayya ne dan kar ya bata mana lokaci ya hana mu amfani kanmu da lokacin da muke da shi Allah saka ma alheri amin sannan a wannan littafi muna shafi na bakwai shafi na bakwai alhamdulillah eh za mu tashi akan fa kaifa yajuzu bi ibni abdul wahhabi wa man tabi'ahu an yaj'alul mu'minina al muwahhidina misla ulaika al mushrikina na'am sati eh. assalamu alaikum don Allah malam murtala eh sati ne zuwa anan za mu tashi in Allah ya yarda ya kare ka ai magana don Allah ya hakuri bismillah yawa ya hanka shafi na bakwai shine wannan yawa shafi na bakwai ka kirga sitila ta ƙasa kana jina na'am sidira ta ƙasa idan ka kirga sidira ɗaya biyu uku uku biyar shida yawwa kaga wajen ko? ewa eh, ya ga wajen ya ga wajen insha Allah na gani Eh, gashi ya ga. Eh, to insha Allah sati mai zuwa nan za mu tashi in Allah ya yarda. Eh, sati na sama ko? Eh, insha Allah. Eh, rana ya ce insha Allah. Ya ran litinin mai zuwa, insha Allah. Muna godiya, Allah ƙara lafiya, muna godiya ƙware da gaske. Masha Allah, mun gode. Mun gode. Da wannan lokacin za a fara ko da wani lokacin ah, fara? A wannan lokacin da ake fara sha biyu daidai in Allah ya yarda. insha Allah mun gode amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode wa sallallahu eh ah, jama'a ku hakuri Sheikh Burhanuddin ya zo kalla amma kamin Sheikh Burhanuddin mun so malam Burhanuddin ya bari malam Murtala ya yi magana sannan malam Burhanuddin ya shigo ciki insha Allah Sheikh na san kana tare da mu Sheikh Burhanuddin na na eh eh aha aha eh to assalamu alaikum malam Murtala alaikum salam wa rahmatullahi lafiya kalau malam mutala kana tare da Sheikh Hafiz Modibo akan wannan layi Masha Allah sarki zaki ina godiya da wannan dama da aka bani. Muna ansa malam ah, mutala. Na shigo na ji wani magana ne game da cewa ‘yan izala ko suna suna kafirta mutane da kuma ire iren na'am To ina ganin arewa na magana a nan. Ok, bismillah. To na farko dai a musulunci akwai ayoyi da hadisai da suka yi bayani a kan suna iya ridda bayan ya musulunta. Hmm. Duk inda suna ya kawo abu yana ɗauko hujja ne daga Kur'ani da hadisai ingantattu. Kuma kowa ya sa sunna cewa masu bincike ne su duba hadis da ya inganta ba tatsuniya ba, wanda bai inganta ba su ce bai inganta ba kuma masu amma mamakin da ne shine yanda ake ma ahli suna kage karara wanda abin ya ji hankali na ce idan idan tambaya tambaya na farko shine shin mutum na iya kafarta bayan ya musulunta ko kuma bai iya zama kafari bayan bayan musulunta okay uh, malam uh, malam mutana ka bani dama in shigo cikin maganan ka na minti daya kamin malam ya magana Ok, good. Uh, ina gani kace ka shigo, amma ina gani abinda malam yake nufi ka malam ya kawo mana karatu da yawa ya zauna kamar kusan awa daya ya kawo karatu cewa kamar wai musulmi ne zai iya duba musulmai wai domin uh, Muhammad Abdul Wahab wai yawancin ababen da ya kawo addini wai ra'ayinsa ne har nan masa ta ce ba ra'ayin annabi ba ne ba kitabu sunna shi ce a wai ra'ayinsa ne yake kawowa in ya kawo in mallumman ba su bi in musulmi bai bi ba musulmi na sallah yana istighfari yana la ilaha illallah amma she a kafurta shi to ina ganin abin da yake nufi kenan a haka to amma ga tambayar da kai a malam zaka ci gaba ko dai a'a malam ya je go straight ya amsa tambayanka in ka fahimci abin da malam ya faɗa eh, ya eh, zan ci gaba na ce zai iya faruwa mutum na layi kuma na istikfari kuma ya kafarta to bismillah malam to a ah, tambaya ta malam murtaza kafin amsa waɗanne abubuwa ne wanda musulmi zai yi bayan yana musulunci wannan abu ya da shi a kafirci Malam Murtala muna sauraron ka. Ina ji, ina ji. Eh in ji Malam Waito wani abu ne musulmi mai la ilaha illallah zai yi ya fita musulunci. Suna da yawa kwarai da gaske ga ayin Alkur'ani. Idan muka duba To ina zuwa kafin ya nisa afwan. A matsayin mu na yanda kika tijaniya a gaya mana abu biyu ko uku ke zan je eh wata ba shi dama wata ba shi dama zai je bismillah malam mutara izgile ma annabi ai ma annabi izgile ai ma Allah annabi na saba ce yarda ga ai a qur'ani to mala wai wa annabi izgili wa Allah izgili ko sahabbai nakhudu wa nalabul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziuna la ta'taziru kar kafartum ba da imanikum na sani eh to su asuka izgili mala mutala to tambaya ni tace sarki zaki ni zan yi tambayar ai eh to bismillah mala tambaya eh mala mutaba tambaya. ta, wani izgili ne a ‘yan ɗariƙa suke yi wa Allah, suke yi wa manzan Allah, suke yi wa Al'ur'ani. Na farko a cikin jawahirar ma'ani, Shehu Tijjani ya yi ma Allah ƙarya da izgili game da alkur'ani kin karanta gurin na kafin ka karanta ya ce sun ina zuwa ina zuwa kafin ka karanta ya kuri saya ka karanta ina zuwa eh bismillah muna jin ka ka karanta yawa tunda na fahimci wannan na fahimci dalibi ne yanzu abin da nake so sarki dafi a ah, ya kuri malam murtala saya ka karanto ka karanto muna jira ne eh jin ka ya sa lokaci mu zo mu zauna a kan wannan yake nema a yi magana ba nukdar minti biyu ce ko uku idan kuma na biyu na farko kenan na biyu za ka zo da jawahirul ma'ani ni ma zan zo da ubudud durriya za ka karanta in amsa zan karanta ka amsa duk tambayan da ka yi na jawahirul ma'ani zan amsa ma zan ma tambaya a ko dai madarij salikina ko a hudu duriya ko alkalmu tayyib a arwabir sayyib min alkalmu tayyib za ka amsa mun kamar yadda zan amsa ma amma muna da ɗan takurarren lokaci a yanzu wannan luɗoɗin in mun buɗe su ba za su ba mu dama ba yanzu ina so duniya tana jin mu sakarana saka lokaci mu zo mu haɗu a wannan feji sarki zaki sai ka ba mu lokaci don ba zai yuta tattauno a yanzu ba malam murtala in ji ya kuri sai a ah, no ya kuri kai kai magana ya kuri ina son ka ji abin da malam ya faɗa in ji malam wai in za a shiga jawairu ma'ani wai babban ah, lokaci ne ya kamata ce an ba ku lokaci awa ɗaya tsakanin kai da shi ko biyu bi ma'ana ka kawo littafin shi ma zai kawo littafin kudu duriya in sabon sati ne ku zo ga kanan kai da shi ku zauna ya zama na cewa muƙabala tsakaninku akan jawahirul ma'ani wasatala saboda in an bude wannan wannan karancin lokaci ba zai baku wannan dama ba ka yarda da haka sarki zaki kana ji eh ka yarda da haka don Allah tambaya yayi kuma na ce masa ga ɗaya ciki yanzu more than 90 viewers ba zai karyata abin nan ba ko kuma ba haka ke ba sai an bada wata rana tsakani da Allah a'a yi fa karanta ke ba haka bane ko fasara ba daidai ba Okay, wai wai yanzu wai tun da tambaya ne ba za ka bashi dama abin da zai karanta ka duba haka ne ko ba haka ba? Sarki zaki. Na'am. Tsakanin Allah sai an je wata rana kuma da Allah bai. Na'am. Wai yanzu tun da tambaya ne. zai tambaya eh. zai tambaya wa ba za ka bari ya hmm. tambaya ko da ka ce masa haka ne ko ba haka ba ya karanta ba daidai ko ba ko ba ba daidai bane wai ba za ka bashi wannan tambaya alhamdulillah tambaya fuska biyu ce wannan tambaya ce nazariyar muna buƙatar mu zauna ne duniya ta ji ilimin da yake so a jawahirul ma'ani da abun da bai gane ba in fito in gaya mana ba magana ce da za mu yi ta ta ba mu minti uku ko minti biyar ba ba zai yiwu ba saboda haka ba za mu buɗe wannan ba kawai kar ya wa wannan zama duniya tana ji ni na nemi ya ba da rana ya ba da lokaci a wannan fejin ya sama mana lokaci ya ɗauko duk abun da ya dame shi a jawahirul ma'alim mu magana a yanzu ba zai yi ya ɗauko wani wata nuɗa sabuwa mu zauna a kanta kuma mun ci awa biyu mu bar yawa mu bar wasu uzurorin mu shiga wasu wanda ba su bane dan amsa mana amma ba yanzu ba yasa lokaci ya hakuri kaga tunda malam ya neme haka kaga ya hakuri a kaka sauka a kaka sauka ya hakuri ji ji abin da zan ga maka ya hakuri idan ya sauka duniya tana jin sa ya gagara ne ya sani kawai sarki zaki afwan sarki zaki sarki zaki miji da malam ilmi ba ƙarya bane kare ya gudu ya sa rana yanzu duniya tana jin sa jawahirul ma'ani zamu karanta da shi eh shikenan malam a ah, malam malam ya nemi haka da na roka mu bar shi haka saboda kaga wannan karatu littafin da yake karantawa wasu na shi alfitnatu wahabiya da wasu ababa shi ya karanto awa daya aka bude layin nan minti talatin ke ga shi yasa tunda da dai ya ce wai wannan abu ne mai faɗi da ni ina roka malam na da karatu sabon sati da za mu aje wannan karatu ba ba shi ka sa rana ko malam ya sa rana ba ni zan sa rana eh. sabon sati ranar eh, litinin insha Allah in ka ba da dama kamin magana kan eh, message kamin message dm ɗina she mu ɗauko kan live kan facebook kai da malam yanzu she mu aje wannan littafi na fitnatu wahabiyyan da yake karantowa she ka zo da jawahirul ma'ani kamar kan da shi ma ce zai zo kudu duriya she a fadada wannan karatu saboda ya ce karancin lokaci kuma gaskiya kan karancin lokaci ya zo ya ba mu matsala a nan yasa da ni ina roka mu yi shi hakan ina ganin shi ne mafi alkhairi muna jin ka eh to bismillah ah, a ina zuwa kamin kamin ka je na biyu na farkon ya kuri kamin mu je kamin ka je na biyu na farkon ka yarda da haka a'a ba ma ba ma na biyu bane ba na biyu bane to bismillah za a karanta aya ne kawai a ƙuranin Allah cewa yi wa maniftara hmm. ya wata ce a cikin suratul an'ami in ba hmm. manta ba ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban hmm. aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah falau tara izu zalimuna muje watan wannan ya ce wa fi zalunci saman da wata sama da wanda kare karya ya ji ina ma Allah ko kuma ya ce an masa wahayi masa wahayin komai ba shi yasa na ce shehu cewa yayi mala'ika jibril ya kawo salatul fati a cikin takarda na haske malam bazawar zai mana wannan ba kare ko ba karya ba tambayan fa. To. Ya lokacin zama mutane sannan kuma ce ɗari. Wai tambayan da yake so ya yi maka ma cikin wannan abin da yake so ya maka tambayan shi ke gafa wai shehu ya ce an kawo masa mala'ika ya kawo masa wai wannan magana ne shi ne da ba ma shi an yi to na ji zan amsa mar yanzu abin da nake so ba kun amsa mar. Malam Murtala. Zan amsa mar. Ya zan amsa Murtala Zan amsa mar. Eh. zan amsa mar. Kafin amsa mar duniya ta ji na nemi ya samu lokaci mu zauna mu warware matsala yaƙi. na yadda da wannan duniya ta gane ba zai iya ba me tambayar a ƙara bayanin ta zan amsa insha Allah wai da shehu tijani ya ce an aiko masa wannan salatul fati mala'ika ya kawo masa a cikin takarda wai wannan ba ƙarya kai wa Allah ba ya karanta wajen ya bude a jawahirul ma'ani ya karanta larabcin na qala shehu tijani radiyallahu anhu in ji mhm. ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam annaha lam taqum min bakari salatul hmm. fati ba wallafa muhammad al-bakari bane ba rubuta ba ko kirkirawa hmm. ai ma'ana hmm. salatul fati ba ugulika ila akiri walakin da tawajjaha ila allah muddatan tawila washan al-bakari ne ya fuskaci Allah lokaci mai tsawo yana roƙon Allah an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama fiha a ciki sawaba jami'a salawati akwai ladan dukkanin salatai gaba daya wasiru jami'i hmm. salawati da sirrin salatai gaba ke daya wa qala talabuhu ya ta roƙa ɗau lokaci yana roƙon Allah muddatan summa ajaba da awatahu sannan la karɓar kiransa addu'an da yake fa atahu limalaku na asa hmm. ma'ana mala'ika jibril sai zo masa bi hadhihi salati da wannan salatul fatihi maktubatan fi sahifati min an-nur rubuce a cikin littafin haske yanzu a nan wajen yana yawa malaka jibril kama wani safo a littafin haske ba rasuwa annabi ba zai shiga ci kaya da Allah ya ce wa man aslami man ya kuri ya kuri da da mu takaita saboda lokacin fitana ya kusa da Allah malam bismillah eh malam bar malam yawa kana maganan wahayi ne cewa shehu tijjani ya karbi wahayi bayan annabi ko eh wai wannan ba ƙarya aka yi wa Allah ba wannan kuma eh. ai kafircin kenan ai mutum zai fita kafirci to ai ai sarki zaki abun da ya faru shi yasa nace da sai ya karanta ma duka ya ƙare ya ji larabcin mu ji larabcin tuku ai larabcin yayin nake buƙatar tuku a gyara mallam ni ba ma jawahirul mani a gabana amma larabcin tukunna nake buƙatar sai an sai an mar likitancin larabcin tukunna an gyara mar larabcin akwai abin da bai gane ba ne sannan amar bayani na biyu ai maganan wahayi yake yi ko eh maganan wahayi yake yi na'am na'am na'am yana jina yana jin ka bismillah yawa maganan wahayi kake yi malam murtala eh, Allah lokaci na mm. kana jina

ya ba ka ba da amsa yawa shin ai wahayi wa wanda ba annabi bane baka yadda da shi ba malaika jibrilu ya kama wani littafi a haske irin wannan wahayin ƙarya ne A a tambaya nake yi haƙuri ai na barka ka tambaya tambaya ne amsa nake so wai wai ayi wahayi ba annabi ba shine ƙaryan wahayi ina zuwa tambayar ina zuwa wani mala'ika ne mai kawo annabawa wahayi gaba daya mala'ika jibrilu ne mala'ika jibrilu idan ya kawo wani wani ba annabi ba wahayi me matsayinsa a wurinka sako ya raba mutane da ladan shi wannan ka yi hakuri maganan wahayi ai yanzu ba muna magana maganan wahayi muke yi ba muna maganan wahayi lugatan was ilahan bane muna maganan wahayi ne istilahan menene kawai matsayin kawo wahayi bismillah kuta magana ina zuwa kuta magana akwai wahayi na hama wannan yana iya tabbata kamar da aka mama annabi Isa salam wannan ya ɗaka mama annabi Musa alaihi salam wannan akwai shama wahayin sako a ce ga wani ibada mai lada kaza kaza idan eh, kai mani ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam kafirci da ƙarya ne ga Allah waware mana shi to ai yanzu na fahimci tunda kayi magana kayi tambaya kuma ka yanke hukunci tambayar anan wai tambaya kake bayani kake so ne ko kuma yanke hukunci kake yi don kana ta cewa ƙarya ne kafurci ne ai ban fahimci yanzu tambaya kake yi ko bayani kake yi ba eh wannan wannan ya ci karo da ayan qur'ani yema Allah ƙarya ne ai kana ji ruha ilaihi shay'un eh eh malam kurtala Kana ji na? Kai magana muna ji, Shehu Tijjani ya ma'ana cewa an yi na haske. Na bismillah, malam na bar malam ya magana, ina jin kuna shiryawa. Kana ji na? Eh, ina barin shi ya magana. Eh bismillah malam, malam bismillah. Yawa, yawa. Shin kana ji na? tambayar eh, magana da nake ma ita ce bayani ne dalla-dalla ko kuma kana so ne ka yi tambaye ni ka ba da amsa kuma ka yanke hukunci don ba fahimci yanzu me kake so a yi ba tambaya ce ko kuma tambaya da amsa da bayani ka ban amsa tambaya ce to ka tambaye ni Na? tambayan haka yanayin ka ta yi bai ci karo ga ayan Qur'ani da hadisai ba a yi wani wahayi ba annabi ba da sako kuma ya ba mutane ga ladan shi baka fahimce ni bane kam <coughs> wala lokacin fita bismillah ah Malam ya amsa Na, sarki zaki na'am da Allah afuwa wannan malamin da ya hawo yanzu gaba ɗaya ayoyin nan fa da yake karanta ba daidai bane kakkar ya so yake bai ma iya karanta aya ba? wa shi malam shi malam mutara al'amarin shi wannan duka abin da yake faɗe ba daidai ba ne. Me daidai to me daidai me daidai MB. Mana azalama ka tsaya ka ji ka tsaya ka ji. Okay bismillah. Murtala, da bari bari bari mu ji inda kuskure. Bismillah. Ina zuwa bari. sarki zaki minti daya. Ya dukkan su tsaya, duk su tsaya. Ai filina ne, su tsaya. Yawwa. Wala mutana don Allah ba shi dama. Ga malam sai malam mai proga ga malam Burhan din ko na sai na muku dariya. Eh? Kana ji ko sarki zaki? Sarki zaki. A'a, ah, a'a ah, malam Murtala, malam Murtala ka san mun baka lokaci sosai. Eh hakuri, eh hakuri. Bismillah. Malam <laughs> <laughs> izala kayan sharri tafiya ka na to kaga ina gani abin da yasa malam Modibo yake ku bari a bada wangan a bada dama kenan <laughs> Mun gode maka Malam Murtala wai ayoyin da yake karantawa duka ba daidai bane. Yau sai zaki. <laughs> Eh, Allah ruwa. Wallahi Malam Murtala ka do ka ja fitina gashi dan yanzu ka bar mutane da wannan zakawal Gashi Lamin Josma ya kira ga Malam Burani don Allah Malam Murtala <laughs> ya kuri don Allah kuma ya kai. Dawo sabon sati. Shikenan. Ya kuri Malam Murtala. Malam Murtala don Allah don Annabi dawo sabon sati ya kuri don Allah ku fahimce ni. ba zai iya dawo ba zai dawo ba zai dawo ba ana ya kuri kai tsaya kar kowa ya samu baki MB, ah. eh, Malam Murtala don Allah ya hakuri, ya hakuri, ya hakuri dawo sabon sati. Eh, MB, MB na baka minti daya, na baka minti daya MB. MB minti daya. Eh. wannan magana da yake da yake zuwa yana tuhumar salatul fati eh ni ina gaya maka cewa salatul fati ya fi salatul ibrahima inganci in kuma zai iya kare shi gani Ebi, Ebi, don Allah kuwa duwa ku tsaya, don Allah kan mu shiga, kan kan kuwa mu shiga wuri, don Allah ku tsaya, a a a ya isa. E eh, eh, minti ɗayan ka ne to shi kenan kare. Eh. Ai karatu za a yi ba kafirci za a gwada ba sai ka zo za a gane waye kafirin tukunna, ai ba da ba kyaki kafin mutum. akai akai inna lillahi to shike yanzu yanzu yan bi mun gode malam burani malam burani mu kana kana malam burani don Allah ya mun tsaya da lokacin ka sosai mun baka minti eh eh bari mun sabon sati don Allah wallahi lokaci na nan kun na tashi don Allah ku iya kare shi ah wallahi banya banda banda wannan minti goma yanzu don Allah ku yi hakuri ku yi hakuri malam Din kana da minti biyu yi hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ya mulana shayi zaki gaskiya minti biyu ya ka samun dan ga na riga wannan shi malam murtalan sai kace yayi magana ce yayi haka ne to kuma ga shi kai na lokacin ka ya zo karshe gaskiya ne ba gaskiya ne shayi na amma ah, abin da na rere wajen faɗa guda ɗaya dan faɗa sai dai wani sati insha Allah insha Allah shayi na shayi ai filin ku ne kai ma za ka zo kai karatu a kai filin ku ne na farko na je da shi shehu modibo Allah ya saka da alkhairi amin amin shehu burhanuddin muna godiya sallallahu alaihi wasallam Amin sallah sallah. A ɗaya da dan faɗa ko da yake ta ta zama biyu shine shi ya sauka bai ya cewa da ya zo a yi muƙabalan da shi ba ko ba a yi ba bai sauka ba a bai faɗa ba shi ya dage bari ya karanto dama ya san wannan lokaci ba za ta kai na wannan maganan ba tun da wadu ba ya ce a sa lokaci yaki yana ganin kamar dai ne zai zo da dalili na biyu ya ce shehu tijjani ya yi karya wa annabi da ya tashi kuma karanto bayanan a bar ma ɓata larabci ne sai na cewa shehu tijjani ya ce muhammadu bakari ya roƙi allah tsawon lokaci ya ba shi salatin da ta tara sirrin salatittuka kaga shi shehu tijjani hikaya ma yake kawowa yadda salatin fati da ya tsari farkon maganan ya ce shehu tijjani ya kirkariya wa allah tunda yanzu larabcin ba shehu tijjani ya ce mala'ika ya zo mu amma wayi ba haka fa jimlan da ya karanto ba take faɗa shehu tijani ya ce shehu abu ba muhammadu bakari ya ci na salati da wani lokaci yana roƙon allah ya ba shi salatin da ta tara sunan salatin duka duk kaga sai ba magana ma ba ni shehu tijani bane magana na biyu na uku kuma shehu eh, zaki ita kanta maganan da yake faɗa cewa an bi an kiri wanda ya kirkariya dama kamar da shehu mutu bin ya saka dama shin dama Allah baya turo wani mala'ika jibril ba a turo shi wajen wasu ne ga mahaifin annabi isa mun ji Allah na ce mun aika mata ma da ummi musa basharan sahiya mala'ika jibril ne ya zo ya yi magana da ita ya ce inni rasulullah ilayki kaza kaza kaza kaza wannan ba wahayi bane hmm? in kuma ce maganar lada kamar da ta faɗa cewa maganar lada mm. a yi wahayi da lada ta zo to in ya raba to shi muna neman aya a sa tunda shi yanzu ai mun ga ya raba wahayi ne ya ce akwai wahayi ilhami to shi ya raba akwai wahayi na ilhama amma wahayi na a baka wani abu a ce ga ladanta shi ne ce wannan ta saba to da Allah muna neman aya da Allah ya raba cewa akwai wahayi da zai iya yi wasu mutane ba na lada ba wannan da turo mala'ika aya muke nema ta haka akwai kuma wahayi da duk wanda ya ɗauke muku an bashi wani abu na lada in dai mala'ika jibrilu ne ya kawo wannan abu wannan abun kafirci ne muna neman wata aya ne ta faɗa ka ko hadisi a gurinsa masha Allah ya yarda da na da tana maryam amma na irin na fi shehu tijani ne alhali magana ma ba shehu tijani ya ce mala'ika ya zo mun ba kullum magana su ce shehu tijani ba ba shehu tijani ba ne mala'ika ma gudu bakari ne amma shehu tijani ya yadda kuma mu mun yadda ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri to mun gode Allah Allah taimake ka Shehu Brandi insha Allah Shehu Brandi da ka sa za ka sa karatu akan hakan Allah ya yarda ya hakuri malam Murtala don Allah ya hakuri kaga mun maka adalci salamu alaikum shek ah, lamin shek muhammad lamin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki Allah ya taimake ka malama shek ma kana kana da minti biyu saboda saboda lokaci to ina maka fata alkhairi kuma ina wa babban shehi babanmu a wannan sati shehu bo jabbama jabbama masha Allah shehu muhammad lamin jazakallahu khairan mi jabi amin amin To alhamdulillah na ji an taɓa uban ɗaki na ne an ce ai ƙarya. To. Ni sai na shauta jani ne na ji wani bawan Allah ya ce ayi wa Allah ƙarya. Na. To kuma gashi ka ce mun mulki. Ina son. Kana da lahadi sai. Eh. Shi wannan bawan Allah. A eh. sati mai zuwa wannan program ɗin za a yi aiki. A to. Allah ya zo ya fito mana da ta'arifin da ake kira da alwahayu. Shi wahayi ne. Mm. wannan daga nan ne za mu gane mai ilimi za mu gane kuma wanda kawai ke cira daga fassara hausa ko kuma wasu su dora shi a kan keken bera ya fito yana ta iwe da shi malami ne wannan yanzu abin an daina shi sai ya zo ya yi bayanin wahayi sun ka sun ka za mu shiga da shi cikin littafin hadisi yau mala'ika dan ya zo ya kama maka abu ka ce ƙarya ne to ya ƙayyata hadisin da ya zo a cikin turmuzi idan mutum ya gira in ji ma'aiki lauta domuna kamata ku nuna indi inda za ku kasance da muke gabana wasu zikiri ya ce da ambatan Allah kuma shi da bakin sai faɗa ba ya ce shi Muhammadu Bakar ne wa ta'ala ya goce ta addu'a yana addu'a Allah ya ba shi salatin da zai iya faranta wa Allah wanda zai yi wa ma'aiki. Mm. To annabi ya ce in duk goge da zikiri da kwantar da hankalinka eh hakuri lokacin da na baka ban ba wani haka ba kaga kai da eh, almajirinka ya sunan shi eh, dan malam da ya sauka ka duba lokacin da na baka in kai adalci na baka sama da minti goma amma wayannan minti biyu nake ba saboda lokaci ni da kai waraka ba bai kamata ina kan layi ba ya kamata in sauka ka gane shi ina kowa amma kai ka yanzu kai da muka baka sama da minti goma wurin minti goma sha biyar yanzu wannan muke ba su minti biyu kai kana ganin cewa minti biyu da ake ba su ma ba maka adalci ba kaga bai yi ba ba daidai ba ne bismillah shakalamin don Allah sunan ka minti ɗaya mara ɗaya ya magana to adalcin da za a yi yana zuwa adalci ne ba za ka ba ma kowa ya respond da the other person ne shine adalci ai ko eh hankuri ba programin ka bane kai ma ka shigo ne fa wani ke program kuma me shin ya nemi ku zauna da ka shigo na baka minti eh, sama da minti goma don Allah bar su yi magana minti biyu su sauka ya hankuri saya ban sauke ka ba saya malam murtala ka saya su yi magana ko dai a'a baka bamu dama mu yi magana kan program bismillah malallami bari mu bari mu sauke shi wannan wannan baya zo baya zo magana bismillah malallami ai yanzu ya faɗa yace ba za ka bar malamai zo shi tauro hujjoji shi kana shi magana ba ah! ashe ga hujja muke kawar ta gagare shi

wannan ne nawa shan godin mu fata alkhairi kai manna muka fata alkhairi mun gode shek lamin alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam Allah ya saka maka da alkhairi shek lamin mun gode mun gode mun gode shi yasa shek Modibo yayi magana tun da farko ce a wannan topic ne mai fadi a bar a bashi topic daban amma ka kiya ka shigo da shi yanzu mun baka sama da minti goma wurin minti goma sha biyar malluman nan da suke minti biyu mu sauka kuma ban sauke ka ba dole in kowa ya magana ya kare zan baka minti ɗaya ka yi magana amma still ka baka so su yi magana kuma shaka ba maka adalci ba bismillah shayi na shek ma ɗayar salamu alaikum wa alaikum salam Allah ya taimake ka shek ma ɗayar radiyallahu <laughs> anhu Allah ya taimake maulana shayi ma ɗayar to ina ma barka da warhaka da kai da bakonka malam Modibo. Muna amsawa, muna amsawa shegina, muna amsawa. <laughs> To a gurguje ka san mu gaskiya duk lokacin da muka ji ana kokarin a taɓa wani musulmi. Na'am. Ko da a ce musulmi da ordinary. Na'am. To mu gaskiya ba ma jin daɗi balle kuma a ce wadda har ga Allah mu irin nazar eh, hangen mu. Mm. Shehu Ahmadu da waliyin Allah. Wannan shine iya irin hangen mu. Na'am. sai na ji ana kokarin a ce ko ya yi karya ko ya yi mai ganin maganin wahayi da sauran to ni dai a matsayin mu na ɗalibai mun ga Allah ya yi wahayi ma annabawa kuma Allah ya yi wahayi makudan zuma kuma Allah ya yi wahayi wa mahaifiyar annabi Musa. Na'am. To ilimi ne zai da wani irin wahayi haka Allah ya yi ma kudan zuma? Mm. Wani irin wahayi ne Allah ya yi ma mahaifiyar annabi Musa? Hmm. Shin wannan wahayin daidai yake da wahayin da yake ma annabawa kaga duk karatu ne zai bambance wannan ba son zuciya ba ba son eh, abin nan jayayya. So mu za mu so ya zamo duk abubuwan da mutum zai dinga istishhadi da shi ya kawo aya ko hadisi ko wani ilimi ko wani magana na malamai akalla. Mm-hmm. So akwai bukatar ya zamo cewa shi wadda zai mudakala da Allah in yana da dama a bashi dama ya zo ya faɗi duk abin da zai yi. Haka. In ya faɗa sai a mai tambaya ko kuma in aka zo a bashi dama ba mu so a hana a hana wani dama kai shaida ne akan lokacin da nake hawa in yi program a nan. Na'am shi. Akwai malamin da in ya hau nakan ce a hana sauran ma su yi tambaya sosai sosai sosai haka na afkuwa nan. haka ni dalili ni zan bi nashi, in kuma na fi shi dalili da hujja zai zo ya bi bina to haka abubuwa suke Saboda haka ina fatan yadda ya mudakala da yake kokarin ya ce wani abu akan bangaren da ta yi bai sani ba. Kuma yana kokarin ya ce haka abin yake. To da Allah ya zo ya bace hujjoji da dalilai ina kyauta tsammanin su malam Modibo in har an fi su hujja da dalili za su yi. Shi ma kuwa idan ya zama cewa hujjansa ta fi karfi ina kyauta tsammanin za a bi saboda haka wannan shine shawara ta. Wannan shafi naka ina daɗa sanya masa albarka shafi ne wadda wato ba za ka ga an zo ana kyaran wani ba yanzu irin yadda ka bashi minti goma nan sarki zaki akwai lokacin da na je wani shafi ni a bani minti uku ma ba abun ba wallahi shai bayan minti goma har na tashi ma ni na je in je in sake kaya na na bashi shi da na basu kawai karshe sarki zaki ni wallahi sauke ni aka ce ai aka sauke ni bayan an sauke ni wannan mutumin yana ta surutu har yana min karyan cewa wai na gudu to ka gani alhali wallahi <laughs> azim ya sani babu yadda za a yi kurwana ma ta gudu ta bar shi ah, ba wai ni ba ah, ba ai halin sarki zaki Allah Ubangiji ya ci gaba da shiga cikin lamura, Allah Ubangiji ya ci wannan shafi naka mai albarka shafin da ake ilmantarwa da faɗakarwa da ganar da mutum. Wa sallallahu mun gode mun gode jama'a wallahi lokaci na ya kai gaskiya kamata ce na sauka na fita tuni amma saboda wani mai sa babari na yana magana ne eh Allah to gashi da iya kuri zan baka da kaga MB MB ma wallahi da muka kawo shi kaga bai magana ba shaida abin ya kure sosai ya ɗauki minti ɗaya shi sa jama'a ah, mun sauka kenan yan tiktok ku ya ku yi